bayan wallafa rahoto da kungiyar kare hakkin bai adama wato amnesty international ta yi na zargin cewa kusan mutum dubu ne suka mace a hannun jami'an tsaro musamman ma a jihohin borno da yobe iyayen yara yan uwa da abokan arziki kuwa sun so mu makakawa gwamnati da jami'an tsaro ne da siwa allah su bayyana makomar yan uwan nasu a yan watannin bayan ne dai aka samu taron mata da dama da suka ziyarci wasu kafafen yada labarai da ke birnin maiduguri don neman sanin makoman yan uwan nasu wanda hakan ya janyo hankulan hedkwatar rundunar sojan najeriya wanda suka kafa wani kwamiti da zai binciki waɗanda ake zargin a kuma gurfanar da su a gaban kuliya wanda kuma ba a same shi da wani laifi ba ana iya sakar sa sai dai wannan rahoto na amnesty international na makon jiya ya sake tada hankulan jama'an musamman ma iyayen yara da matan da aka kame masu mazaje malama maryam grema na ɗaya daga cikin matan da ta ce an kame mijinta tun a ranar 19 ga watan janairun wannan shekaran kuma tun a wancan lokacin bata sake jin ɗuriyarsa ba wanda tunanin hakan haisa ta kamu da cutar hawan jini 19 ban taɓa jin labarin inda da yake wa dai sai dai irin dai wannan dai ya zo ya ce mun eh yana giwa barak wannan ya ce mun yana nan lafiya don ban taba ganin inda yake ba kamar kun taba yunkurin zuwa ganin shi mun yi mun yi mun yi dai ba mu samu dai mun gan shi ba dai kamar wannan al'ada na gani a hannun ki fa dan da ka kalla a hannu na wannan na aife shi ya bar ni da ciki ina da cikin wata shida har yanzu na zo na aife shi yanzu watan shi ma shida amma bai san ma na aifo ba gaskiya yanzu har na kamu da bifi ma ga Allah da ina roƙon tsakaninsu da Allah gwamnati ya taimaka mana dan Allah a bar mana shi da sauran yan uwansu ita ma Hawa da ke anguwar Bulori wata uwa ce da ta koka kan wannan lamarin kamar haka roƙon da muke a wajen gwamnati akwai yaran da aka ɗiba ranar May 29 din nan har rana mai kama a yau mutane da yawa wayansu sun ce sun mutu wayansu sun iyayensu ma sun yi sadaka akan sun mutu har yanzu gwamnati ba ta yi komai ba yaran gora dinnan nan sun ce a ba su izini su shiga su tace har yanzu sojoji sun ki su go ahead saboda haka muke so gwamnati ta ɗauki mataki a kai an bi sawu ba a san suna da ba a bar ma an gan su ba ba a sani ba kuma a lokacin a ran da aka kama su ma an karkashe mutane a cikin tashan ma a take ba an an wa wa'insu. a watan jiya ne dai gwamnatin tarayyar ta turo wani kwamiti karkashin jagorancin birgediya general abubakar wanda ya ziyarci fadar gwamnatin jihar ya kuma shaida wa gwamnan jihar borno cewa i wish to state that the federal government through the defense headquarters, sent us to explore ways of handling those arrested and detained using judicial option. Ya ce ina so in shaida maka cewa gwamnatin tarayya ta turo mu ne ta harkwatan tsaron kasar don mu zo mu dubi waɗanda aka kame ana tsare da su. Za mu kuma yi amfani da hanyoyin doka wanda za mu dubi duk bayanan kowane mutum sannan mu gurfanar da shi a gaban kotu wadda kuma ba za a yi masa shari'a nan ba sai mu tura shi babbar kotu na gaba. Sai dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashin Shatima ya bayyana wa kwamitin cewa. For obvious reasons, Borno has the highest number of detainees in different centers and I kindly urge this team to abide by his inspired commitment to free anyone found to be innocent. I have confidence in the team and in the defense headquarters. Bisa wasu dalilai, Borno ita ce ta da mutane masu dama da ke tsare a wurare daban-daban. Don haka na kira da wannan kwamiti da ta suke duk wani wanda aka same shi bayi da laifi. Ina da kuma kwarin gwiwa kan wannan kwamiti da kuma headquarters tsaron kasar. Iyayen yara da mata da dama dai sun zira ido su ga yadda wannan batu zai kasance. Ganin cewa wannan kwamiti ta shafe fiye da wata guda kenan da ta ziyarci fadar gwamnatin jihar Jihar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.